karfe tara agogon Najeriya na Kamaru da Chadi wanda zo daidai da takwas ke nan agogon tv da Ghana sashen Hausa na Radio France International na kan mita 22 gajeren zango. Michael Kudison Masu sauraro barkanmu da arzikin sake saduwa a cikin shirin da dare ga kanan labaran duniya. Wasu da ke zargin Boko Haram ne sun kashe mutane sha biyu sakamakon kwantan bona da suka yi musu a jihar Borno na arewa maso gabashin Najeriya. jamhuriyar demokradiyyar congo da rwanda sun rattaba hannu a wata yarjejeniyar da ta sha ta hanyar cimma zaman lafiya a gabashin congo sama da mutane 250 ne aka yi halarci jana'izar shugaban mabiya katolika wanda aka binne shi a fatikan a ɗazu da yammacin asabar to ga labaran da daki Wasu ake zargin mayakan kungiyar Boko Haram ne sun kashe dakarun sa kai biyu da wasu masu sarar itace goma a ƙauyen Boko da hukumar Goza a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Jaridar Daily Trust da ake wallafawa a Najeriya ta rawaito cewa sarkin Alhaji Shehu Timta ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya ce maharan kan TV ATF kwantar ɓaura ne a kirawa da ke ƙarƙashin hukumar Fulka ya kuma ƙara da cewa mutane goma masu sa itace ne da ke aiwatar da sabobinsu a cikin daji a sabar yana mai cewa tuni aka binne su aka kuma garzaya da waɗanda suka jikata asibiti najeriya ta hare-haren yanci a sassan jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya ya janyo hankulan mahukunta inda suka sha alwashin karfa gudunmuwar soji don dakile matsalar dangane da haka ne ministan tsaron kasar bakar badaru ya jagoranci wata tawaga mai karfi da ta kunshi babban hafsan tsaron kasar janar christopher musa wasu manyan kwamandojin soji da wakilan dukkanin manyan hafsoshin hukumomin tsaron kasar zuwa jihar borno akalla 'yan kwangila hudu da suka dauki ɗaruruwan mutane aiki a kamfanin hakar zinare na paris gold a mali sun fara sallamar ma'aikata biyo bayan shekaru biyu na rashin jituwa tsakaninsu da gwamnatin sojin kasar lamarin da ke alamta cewa har yanzu da sauran rana a kaba a game da rikicin kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya kwaito a jiya Juma'a. Rahotanni sun ce wasu daga cikin kwangilan sun ce kamfanin Barik ya shafe watanni bai biyar su ko da sisin kwabo ba. ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international jamhuriyar demokaradiyyar congo da rwanda sun sha alwashin bijirowa da yarjejeniyar zaman lafiya a ranar ga watan mayu mai zuwa kana su daina mara wa kungiyoyi masu dauke da makamai baya kamar yadda yarjejeniyar ta bawa hannu a birnin washington na amurka a jiya juma'a matsayin wani bangare na kokarin da ake warware rikicin gabashin congo a diflomasiyance ana sa ran yarjejeniyar da aka cimma a daidai lokacin da 'yan tawayen m23 ke samun nasara irin wadda bata taba samu ba ta kawo masu zuba jari daga amurka zuwa mai arzikin albarkatun ƙasa da bangarorin sun kuma amince su yi tsarin tsaro na haɗin gwiwa domin dakile ayyukan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai akwai buƙatar ƙarin dakaru dubu takwas da kiyaye zaman lafiya da ake gudana a Somalia. a daidai lokacin da ake sa ran kasar burundi ta janye daga rundunar kamar yadda wata sanarwa gororin sojin kasashen da ke ba da gudunmawa a aikin ta nuna a wannan majalisar ɗinkin duniya ta ce fararen hula kusan biyar ka kashe a arewacin darfur na sudan a cikin makonni biyu da suka wuce tana mai bayyana rashin akan adadin mutanen da ake kashewa da kuma fyaɗe da zama ruwan dare a yankin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ta taskanci akalla fararen kula 481 kuma akwai yiwuwar adadin na iya karuwa RFI ila yau labaran na zuwa muku ne daga sa na Radio France International. An bin daga shugaban mabiya rikar Katolika na duniya Fafaroma Francis a yau Asabar. Wanda mutu ranar Litinin ta gabata bayan fama da rashin lafiya. shugabannin kasashe sarakai da sauran ma da ke juyayen mutuwa roman ne suka taru don yi masa bankwana a wani taron jana'iza mai ratsa zuciya inda wani babban limamin katolika ya kira da a ci gaba da ayyukan babban limamin cocin na tausaya wa bakin haure da marasa galihu kuma kara muhalli firaministan pakistan shabaz sharif ya ce dakarunsa shirye suke su kare martabar kasar da indiya ta zai da hannu a harin da aka kai kan wasu masu yawon bude ido wanda sanadin mutuwar mutane 26 a yankin kashmir sharif ya ce ya bayyana haka ne a yayin da yake wani taro aka yi a wata makarantar horar da hafsoshin soji a birnin abbottabad wannan na zuwa ne biyo bayan matakin ladabtarwa da indiya ta ɗauka akan pakistan na dakatar da yarjejeniyar ruwa ta indus ta shekarar 1960 tare da soke takardun biza da ta baiwa 'yan kasar pakistan labarin su zo muku ne daga nan sashen hausa na rfi